yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan dukan kuna na lahiya da wannan yammacin Laraba 20 ga watan Mayu. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuna jin mu ne akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage Usman Kabara da Halima Jumrau. Yau Laraba ranar da shirin yau da gobe ke mai da hankali baki ɗaya kan siyasa Yau ma dai muna kan batunmu na tsarin raba daidai ko daidaiton rabon mukamai da gurabe tsakanin 'yan kasar Najeriya a ma'aikatu da ma makarantu. Yau za mu zurfafa tattaunawarmu mu duba batun ɗan ƙasa da ɗan ƙaƙa gida. Amma da labarin ɗan iya za mu fara, wanda shi ma yau ya bayyana wata babbar damuwa. kai ni fa kaga babbar damuwa ta in ji dan iya ita ce yadda wata magana ke yawan yawo a tsakankanin mutane cewa tun da dai shugaban kasar mu musulmi ne to jamila ana sauri a ce kaka gida ne <laughs> to zauren matasa na nan tafe akan muhawarar matsalar dan kasa da dan kaka gida din dai a najeriya wanda wasu ke ganin cewa yana kawo cikas wajen samun matsayi ko kuma tsayawa takara na neman wani mukami. Ma'amala ta ma'ana ɗan ƙasa da ba ɗan ƙasa ba tana ci mutane tuwa ƙwarya ƙwarai da gaske cikin doka na ƙasa babu inda aka ce wa wani wai sitila ne ka zo ne ka najeriya babu shi To ganin yadda wannan batu na ɗan ƙasa da ɗan kaka gida ya kaho ya zamna daram a Najeriya, anya kuwa za a iya yin wani gyara? Gyaran kuma daga dokokin ne, a cire wannan zancen indijin ɗin, ko kuma a canza masa ma'ana. To Halima Abdullahi na nan da filin dafe-dafe amma kafin nan za ku ji amsoshin tambayar mu ta jiya akan maganar ɗan ƙasa baƙo wato a ƙasa ɗaya tare da ɗan ƙasar ko kuma in ce ku biyo mu duk a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga Isa Lawa Ikara da labarin ɗan iya. kai ni fa kaga babbar damuwa ta in ji dan iya ita ce yadda wata magana ke yawan yawo a tsakankanin mutane cewa tun da dai shugaban kasar mu musulmi ne to dole ne sauran yan kasa su gane duk abin da zai yi sai ya nuna na inamu inamu ne idan ya so haƙoƙin sauran mutanen da yake shugabanci ya biya danne ni kuma gani nake a yanayi irin na siyasa wannan shirin shirgi shirme ne saboda idan aka ce an fita fagen fafa ta zaɓe har ta kai ga an ce wannan shugaba ne to dole ne ya san cewa shi fa na kowa ne kaga babu maganar sai wane kowa ne don dole ne ya tabbatar da ya tattara dukkanin bambance-bambancen da ke tsakanin 'yan ƙasa ya bizne na ce i e, gaskiya ne dan iya shi yasa ya zama wajibi mutanen mu su farka su gane cewa shugaban ƙasa dai san bai da wata keɓaɓɓiyar fuska saboda ƙuri'a ce fa ta zaɓe shi kuma sai da aka tabbatar da kowane ɗan ƙasa ya saka kaga kenan ya zama wajibi ya san ya riga ya zama shugaban 'yan ƙasa duka ta yadda idan zai yi wa 'yan ƙasa wani abu ko kuma ga sabon mukami dole ya biya sissirka wata rana ma za ka ga duk da shugaban musulmi ne an gayyace shi coci ko mu jami'a kuma dole ya je komai suka idan ma aka gayyace shi taro gurin da ake rausayawa za ka ga ya ɗan tattaka to kaga ko akwai bukatar 'yan ƙasa su daina fuffuka babban batun da ya kamata 'yan ƙasar dai su sani shine ita ƙasar tana da doka wadda ko kowaye ya zama shugaban ƙasa ko da me addinin shi ya zama dole ya bi ta don toshe dukkanin baraka na ce kai dan iya ya kamata dai a rinka tunatar da 'yan ƙasa cewa babbar buƙatar da suke da ita ita ce su rinka tunatar da shugabanni shi me da me za su yi wa 'yan ƙasa don amfanin su ciki ko har da tabbatar da shugabanni sun tsara tsarin tsarkake tsatsamin tsarin tsaron da ya tsangwame su kada su sake su bari 'yan siyasa su mai da su wasu sususu ta hanyar buga kawunan 'yan ƙasa tsakanin kansu da junansu su kuma shugabanni su dinga lallabawa don kwarfar kwakushe musu asusu alhalin an bar 'yan ƙasa suna nan suna ta faman gabzar musu saboda su 'yan siyasa kullum sun fi son ganin sun gara gare garan gangan tsakanin mabiyansu su kuma sai su keɓe ta hanyar janye jikinsu ya su ya su su yi zaman durshen don durmushe dukiyar da ke ƙarƙashin kulawarsu har sai sun bi rankata kafatanin gabanci gaban ƙasar mu sun kakkarya su dan ya ce to Allah dai ya sa 'yan ƙasar mu su daina wani ɓare-ɓare su gane Najeriya akwai addinai da yare daban-daban saboda haka babu wani bare domin duk wata saƙaƙƙiyar sarƙaƙƙiya kundin mulkin ƙasar mu ya warware idan aka zaɓi mutum shugaban ƙasa musulmi ne ko kirista dole ya haɗa kanmu ya tabbatar da mun zauna tare ta hanyar samar da sabon salon sawwaƙe mana sare-sare har sai an tabbatar da kowa na ta walwala ko da kuwa cikin dare idan kuma muka lura cewa shugabanninmu na wani abu na kuskure sai mu nunar da su cikin hikima don su yi gyare-gyare ta hanyar tabbatar da sun shimfiɗa sabbin tsare-tsare waɗanda za su tabbatar da an yi sa'a har an kai ga ƙasar mu ta murmure. Haɗa kan mu a yanzu shi ya rage zamanin nasara mun dage za mu yi nasara kan mun dage sarƙar bauta da mun ci zige mu yi shimma yanzu mu daddage. To sai mu ce Allah ya samu dace. To yanzu kuma bari mu je mu ji shin menene amsoshin tambayar mu ne ta jiya game da ɗan ƙasa da bako a ƙasar Najeriya. Shin me ya dace a bi in mutum zai nemi mukamai wato mazauni ne ko ko maganar eh, mahaifa ne da sauransu bari mu ji. Oh. abdullahi muhammad mai yama ya ce hakika ni a nawar ayin kamata ya yi a nema a mahaifarsa domin neman mukami a mazauninsa kan haifar da tarzoma da kuma samun karuwar cin hanci da rashawa saboda idan ya nemi mukami a mazauninsa zai yi ta kuntata wa al'umma sakamakon rashin sanin inda yake amma idan ya nemi mukami a mahaifarsa to dole ne ya yi taka tsantsan a'a kowa ya tattara nasa ya nasa ya koma mahaifarsa can domin idan ya kasance mutum mai halin kirki ne da dattaku to su mutanen mahaifar tasa ne za su yanke hukunci to amma idan a mazauninsa ne to wa ya san halayensa ballantana ya iya tantance kirki da gaskiya saƙo daga Isa Kwabsi a Sarara Shagari Sokoto mazaunin jihar Legas. Muhammad Babangida Kiraji Gashuwa ya ce abin da ya dace a dinga dubawa shine cancantar mutum duk lokacin da zai tsaya takara ko haifaffen garin ne ko ba haifaffen garin ba ne. In dai zai kawo ci gaba to ai shi kenan a zaɓe shi tun da dama ci gaba ake so. Sai kuma saƙon Muhammad ahmed Idris ya ce, Salam VOA Hausa, hakika matukar dai mutum yana son ba da gudunmawarsa ga al'umma to ya nemi mukami a inda aka san shi domin a inda aka san ka kafi daraja da kwarjini a idanun al'umma. Shi kuwa Yusuf Fafona ta Dokta Latsa cewa ya yi kwarai da gaske VOA Hausa ya kamata duk wani mai neman mukami ga gwamnati ko kuma naɗi ya nemi walau a mahaifarsa ko a mazauninsa muddin dai zai kula sosai kuma ya kwana da sanin cewa al'ummar da suka zaɓe shi sun zaɓe shi ne don ya kula da bukatunsu tare da yin aiki cikin gaskiya da adalci. Sai kuma saƙon Rolwanu Sani ya ce, ya kamata ya nema a mazauni domin wani za a haife shi a wuri amma sauran rayuwar gaba ɗaya a mazauni za ta ƙare kuma ka san shi da halayensa. To Ahmadu Abacha ma tuna cewa ya kwarai kuwa VOA Hausa ya kamata duk wani mutum mai neman mukamin siyasa ya nema a mahaifarsa saboda ta haka ne kawai mutanen da suka zaɓe shi za su saka masa ido a kan ayyukan da zai yi musu To wai taken Najeriya na ƙasa ɗaya al'umma ɗaya a baki ne kawai ko kuwa aikace ma haka abin yake. Idan haka ne kuwa To me ya kawo maganar bako da ɗan gari ko ɗan ƙasa da ɗan kaka gida a wajen samun mukami ko tsayawa takarar neman wani mukami? Ku biyo mu duk mu haɗa zauren matasa kuma ga Hassan Maina Kaina da abokan tattaunawar shi. Ina tare da Alhaji Sani Gamko mai sharhi kan al'amarin yau da kullum a Najeriya da kuma Malam Yunusa Muhammad Tanko wani ma'aikacin gwamnati. a ah, bari fara da Alhaji Sani Gamko. alhaji sani idan muka duba wannan matsala misali idan an zo ɗaukan aiki ko da mutum an haife shi a wuri ko kuma a ba haife shi a wuri ba ya girma a wuri amma sai a kama ganganin cewar shi ba ainihin dan wannan wuri ba ne idan ma yana aiki a wurin a iya ki masa ƙarin girma bisa hujjar cewar sa ba dan wurin ba ne in ya kai wani mataki sai ya tsaya ya kasa ci gaba me zaka ce dangane da wani al'amari alhaji sani gamko assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu hakikanin gaskiya wannan ma'amala ta ma'ana dan kasa da ba dan kasa ba tana ci mutane tuwa kwarya kwarai da gaske don tana kawo illoli da a zamantakewa na rayuwa dan adam musamman ga bako in ya je wuri mutum zai je da aikinsa ma'ana ya da kwarewa kan aikin da yayi yi ko a gwamnatance ko kuma a'a na wani kasuwanci ko wani a'a na aiki ne da ya koya na hanyar ta fanni na sana'a amma in ya je wuri saboda dalilin cewa shi dan kasa ne ko ba dan kasa ba ne sai wannan matsalar ta kama illa akan abin da ya fahimta amma akan abin da ya sani wannan tabbas yana kawo illoli kwarai da gaske kuma suna da dama illolin shi in muka taba a hankali za mu san duka dalilan suke kawo irin rashin wannan amfanin wannan abu a malam yunusa muhammad tanko idan muka duba wannan matsala ka ji dai abin da alhaji sani ga makwai faɗa ne za a ƙara akai eh abin da zan ƙara akai shine galibi kamata a ce komai ana bin doka da oda kaga idan akwai doka da oda to shi bako in ya zo guri idan akwai sharaɗi na garin ko na ƙasan to zai bi shi idan babu wannan ya zauna an yi zaman kara zube to gaba in abu ya faru ko matsala in ya faru na kudan shi ko shi kanshi yana bukatan aiki in suka ce a'a ba za mu baka ba don kai bako ne to yana da zabi ko ya koma ma'aifansa ko kuma inda ya fito ko kuma ya ci gaba da zama a level din cewa shi ya zo bako ne misali kaga lokacin da Julius Berger da su zo su Afirka Libya suka fara yin niyyar zuwa su zauna ko kuma da aiki amma shugaban kasan Libya sai ya ba su condition ba za su yi gini ba duk abubuwa filayen da za su yi haya ne ba za a sayar musu da wani property ba saboda haka sai suka ga ba za su iya zama ba wurin ba zai accommodating ɗinsu ba domin duk abin da za su samu zai koma ma kasan ne wurin hayan gidaje hayan fili hayan ma'aikata da sauransu kuma ya ce shi 'yan kasan shi ba za su yi musu aiki ba sai dai su yi importin wato ma'ana su kawo leburorinsu daga wani kasa su zo kuma ba za a sayar musu da fili ba sai dai haya sun ga ba za su iya yarda da wannan condition ba yanzu misali in ka je kudancin najeriya wance yamma kudu da wurin kasashen imo anambra da sauransu duk kudinka sai dai a baka hayan fili amma ba dai a siyar maka ba kuma mutane suna zuwa da yake suna kasuwanci su suna samun ribansu so duk abin da aka yi da sharaɗi da kai wannan yana da kyau kafin ko menene a gina shi akan sharaɗi amma namu matsalan da muke samu yanzu shine an kasa tsayawa a bi abin da tsarin mulkin ƙasa ya ce inda gwamnati ta tsaya ta karfafa doka ko kuma an aiwatar da dokan a cikin doka na ƙasa babu inda aka ce wa wani wai sitila ne wato ma'ana bako ne ka zo ne a ka najeriya babu shi amma son zuciya na mutanen garin da zaka ka je ka tadda a lokuta da yawa shi yake kawo mana matsaloli alhaji sani gamko idan muka duba a najeriya nan za ka ga galibi mutum yana aiki a jiha ko a karamar hukuma amma kasancewar ba dan wannan jiha ko karamar hukumar ba ne sai in ya kai wani mataki inda ya kamata a ce ya haura wannan matakin amma sai a ciyar da shi gaba bisa dalilan cewar shi ba dan asalin jihar ba ne wannan kana ga ya dace ko bai dace ba a wannan ai da buji ma ka san bai dace ma hasan bai kamata ma ka bayi wannan tambaya ka ce ya dace ko ai kowa ji wannan san bai dace ba matukar ki so a ji na ci gaba saboda ina so mutane mu fahimci wani abu daya shi fa inda aka ce maka wai gari ko jiha ko ƙasa ta ci gaba to wala sai da baki kowa san wannan duk jihar da ta ci gaba musamman ma arewacin najeriya ko a najeriya baki su ne kashin bayan wannan jihar ko a nan inda muke zaune mun san wannan sannan jihohi da dama in ka kula inda baki suka fi yawa aka ba su gurbin zama aka ba su aka ɗauke su da mutunci kamar a mai magana na farko da ya magana akan cewar wasu jihohi kamar irin su ima da sauransu ba sa ba da mutum ya sayi fili ya gina gida da sauransu wannan illa ke kawo musu mu arewacin najeriya mun ɗauki kowa ɗaya ne muna ba su dama su sai musu masa fila su gina su zauna amma kuma duk wani ci gaba in sun kawo in za su bagarin za su tafi gidan ne gidan dole yana nan a wurin ai sannan za sai da shi naira miliyan daya in ka tashi niyya sai da dubu ɗari biyar misali tun da kai kuke son kuɗin ka ka canza guri ka koma wani wurin ko ba gaskiya ba to saboda haka ina ganin wannan illa ne a ce yana kawo illa matukar illa ƙwarai da gaske a ce idan mutum ba ɗan wuri ba ne ba za a bashi a ƙara masa gurbi a aiki ko level zai ga mutum wala akwai su da yawa za a ga mutum inda ya kai wani level da ya kai wani level irin kamar level tatin din nan shikenan ya tsaya wuri kenan ba ci gaba ba ba shi dama ya tafi wani kwasa kwasa ya je ya dawo a'a shikenan tunda shi zuwa yi saboda haka ba bashar ya saboda mu dauko namu kuma wanda a dauko a wurin ba san aikin ba ba tsare aikin ba haka wannan illa ce ba karamar illa ba a malam yunusa Muhammad tanko kaji alhaji sani gamko ya ce irin wannan abin yakan kawo illa a sha'anin aiki me za kara kai bangaren aiki ni ban ga illan shi da yawa ba domin topic din da muke tattaunawa a kai ya rabu biyu ne amma muna ɗaukan shi a matsayin guda ɗaya bakon da ya zo ya zauna a gari don neman kasuwanci ko kuma sana'a gurbin shi daban bakon da ya zo ya nemi ya shiga harkan aikin gwamnati ko sarautan gari ko na ƙasa ko na jiha shi kuma ɓangaren shi daban amma mun ɗauke su gaba ɗaya saɓanin sayarwa alhaji sani gamko idan muka duba yadda misali tsarin gwamnati da kuma tsarin siyasa ke a kasan nan hmm. za ka ga sautari mutum zai daɗe a wuri wani ma'ana aka haife shi wani ma'ana aka haifi mahaifansa hmm. amma idan an zo maganin takara sai a dinga kirkiro wasu maganganu a ce ai asalin asalinsa hmm. ba dan wuri ba ne a ƙasar nan dai ko da zaben da aka kammala na gwamnoni kwanan nan akwai wasu jihohin da muka ji an sha kai ruwa rana tsakanin 'yan wasu 'yan takarar da ake cewa ai asalin iyayensu ba 'yan wannan jihar ba ne inda aka siyasantar da wani al'amari kuma abin yana ci gaba yanzu me za a kara kan wannan to mala hasan ni wannan ganau ne ba jiyau ba akan wannan dalili kuwa shine ina da aboki wanda a garin nan ya girma nan ya nan ya primary school nan ya secondary school har makarantar har jami'a a nan ya ta amma lokacin da ya nuna ambashin ɗinsa ɗaya takarar kansila a wannan waɗin a da muke ciki da muka je tsakanin shi da ainihin ɗan ƙasa wanda aka haife shi ana kafe yayan shi anan sai abin mata kaddama kuma duk da cewa shi wannan abokin nam ya fi wancan ɗan ƙasan sanin makamar aiki ya fi shi wayewa ya fi shi gogewa ya fi shi karatu amma dalilin da ya zama kawai shi ba anan aka haifi iyayensa ba ba na aka haife shi ba shi ya kama masa illa kuma ƙarshe abin bai zuwa faɗa mai ido ba dan an zo an duka an zo an yi bi babu shi na din bai samu ba shi da aka zaba din kuma ana ganin dan kasa ko bai kai gaci ba saboda mutane kuma sun yi amfani da wannan damar sun ga ce bai dace ba kuma sun kare shi ba zabe shi ba wannan shi ne to malam Yunusa idan muka duba Najeriya a dunkule misali akwai hukuma musamman da ake kira National Character Commission wato hukumar raba daidai wani lokacin ana neman ma'aikata a gwamnati na tarayya misali waɗanda suka karanta kwasa-kwasai iri kasa sai ka ga wata jiha ba a samu 'ya'yanta da suka yi wannan karatun wannan fanni ba saboda haka kaga wannan jihar ba ta cike wannan guraben ba yayin da wasu jihohin kuma su tuni ma an samu 'ya'yansu wanda suka yi wannan karatun sun cike gurbin kuma har ma sun yi saura to kana ga wannan al'amarin ba yana kawo matsala ba kenan a ce abin nan eh to ba matsala ba ne idan akwai fahimta wato abin da nake so mutane su dinga la'akari da shi a da yaushe shine duk abin da aka ce za a yi to ai mai tsari wanda bangarori duka za su yarda duk abin da mutane suka yarda da shi ya zama doka ya zama shari'a to a gaida hassan mai na kaina da abokan tattaunawar shi ganin yadda wannan batu na ɗan gari da bako ko ɗan ƙasa da ɗan kaka gida ya kafu ya zauna daram a Najeriya Anya kuwa za a iya yin wani gyara? Akwai inda ake samun matsaloli. Alal misali, a fom za ki ga an rubuta an ce ina ne garinku, ina ne asalin garinku. To, a fassarar wajen abin da ake rubutawa ingijin na jihohi akan samu matsala. Akwai jihohi kamar jihar Filato da wasu jihohi ana yawan samun matsaloli. A ka'idar yadda shari'ar ta nuna yadda a fassarar indijin take fassarawa kamar yadda masana suka nuna shine mutumin da iyayensa a nan aka haife su matukar an haifi iyayenka a garin to kai ka zama ɗan garin indijin ne ke na garin kana da ɗanci ka je a baka takarda ta zama indijin na wannan jihar kuma in mukami ya zo kana da damar a naɗa ka a baka amma yanzu a irin jiha na su filato rigingimin da ake yi shine kullum in dai kai bahaushe ne ko in dai kai musulmi ne ba ɗan filato ba ne a'a sai wata ɗabila daban ko kuma wanda yake a wani addini daban shine dan filato to irin wannan rigingimin su ba ake ta yi su ake ta yi an kasa gyara gyaran kuma daga dokokin ne a cire wannan zancen indijin din ko kuma a canza masa ma'ana ko kuma in wannan dokar da aka tabbatar da cewa matukar mahaifinka a nan aka haife shi to kai dan jihar ne to a baka wannan takardar shaidar cewa kai dan jihar ne kaman jihar akwai waɗanda suke wakilan wannan addini ko wakilan wannan kabilar ana ganin su amma ragowar jihohi yawanci za ki tarar da cewa kowace jiha kabila ɗaya ce kashi kusan eh, casa'in bisa ɗari kabila ɗaya ce addinin ma kashi kusan casa'in bisa ɗari addini ɗaya yanzu misali kano hausawa ne kusan gabaki ɗaya musulmai ne kusan gabaki ɗaya babu wata kabila za ta ce an naɗa wani ba daidai ba babu wani kirista ko wani da yake wani addini da zai zo ce an naɗa shi ba daidai ba illa dai iyaka a ce akwai bangare na yankin da aka raba yankin kudu ko yankin arewa ko yankin tsakiya wanda akwai bukatar a ce su ma jihohi din sun kafa wannan hukumar ana bin wannan yanki yanki din don kai ya zama na duk yawancin mukamin gwamnatin an tattare su guri daya idan aka tashi wani abun akan yi shi a ɓangaranci na abin da suke cewa region region kamar nan arewa an kasa ta gida uku akwai arewan arewa akwai arewan eh, arewa maso yammaci northwest kenan wanda jihohin da suka hada da sakkwata birnin kebbi zamfara katsina kano jigawa kaduna akwai north east wanda ya hada da can bangaren barnan maiduguri yoba da sauransu akwai kuma tsakiyar arewa wanda ta hada da su kwara naija har zuwa su benue haka su ma kudin aka raba su kudu maso yamma wato ƙasar yarbawa ita ma aka kasa ta kashi uku a kudu maso gabashi bangaren inyamurai su ma aka kasa su kashi uku sai zama na, akwai kudun kudu akwai can kudin yamma south west south south da kuma south east nan kuma akwai tsarin da aka yi dai yadda aka samu ga baki daya ina jin aka hada su kowane bangare yana da jihohi kalla kamar guda biyar ko shida a ciki to za a iya yin wannan bangarancin idan mana duk wani mukami da za a naɗa ba sai an ɗauko daga jiha an ce lalle akwai wakili daga jiha ba kuma duk wanda aka bawa jagoranci na wata ma'aikata ina bawa gwamnati shawara duk wanda aka bawa jagoranci na ma'aikata lallai a samu wata ma'aikata ta musamman wadda za ta dinga duba wanda za ta dinga monitoring and observation ta yi monitoring ta observation ta evaluating wato ta yi duba ta yi eh, kididdiga ta kuma tabbatar da cewa abubuwan da aka ba wa mutum cikin wata ukun farko an ga in ba a ga canji ba a sauke wannan shugaban a sa wani najeriya ta canza mu bar tsarin da muke mu dawo tsarin da duniya ta tafiya da shi duk wani ma'aikaci wanda aka samu matsala a ma'aikatarsa shugaban kasa wata doka da zai gindaya masa wasu ka'idoji da matukar aka sa shi ikar da wannan doka a tilasta mai ya yi ritaya ko ya so ko bai so ba ko lokacin shayi ko lokacin shi bai ba a tsaya a ga cewa tsari na ci gaba tsari na canji ya zo canjin nan a gan shi a tabbata kuma a samu canjin yanzu duk inda za ka je an dai a aiki ne na federal aiki na tarayya za ka tarar da cewa 'yan arewa ba su da yawa sosai 'yan kudu sun fi yawa saboda su tunaninsu kamar sun fi 'yan arewan ilimi wannan gwagwarmayar kuma ba wai yanzu aka fara ta ba tuntuni tun zamanin jamhuriyar farko Ahmadu Bello Sardonan Sokoto ya ba da labari a cikin littafinsa da ya wallafa wanda ake cewa My Life rayuwata ya bayyana irin gwagwarmaya da suka sha da su da 'yan kudu wajen kafa tsari yadda za a ce arewa tana da wakilai kudu tana da wakilai an tafiyar da Najeriya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya cikin tsari ɗaya yadda wani ba zai zama ya fi wani ba dalilin da ya sa ban fito ɓaro-ɓaro na faɗa ba saboda a cikinsa akwai kyau akwai kuma rashin kyau cikin shi har yau wannan tsari na hukumar akwai buƙatar sai an gyara shi lallai yana da kyau a ce wasu hukumomin ana tabbatar da cewa ana wakiltar yanki-yanki na Najeriya ba jihohi ba yanki-yanki kamar yadda ne ta bayani tun ɗazu a ya zamana ana wakiltar yanki-yanki ya fi a ce ana wakiltar jihohi sannan ni na fi son a ba wa ƙwarewa muhimmanci wallahi tsanci ƙwarewar mutum da cancantarsa da abin da ake tunanin zai kawo na cigaba ya fi a dinga ɗauko mutane daga jihohi da aka san abin da za su taimaka sun zo sun shugabanci gwamnati an zo kuma an samu matsala so da haka buƙatar da muke bawa gwamnati shawara shine a yi gyara a bisa tsarin yadda hukumar take da tsarin yadda dokokin suke majalisa gyara zamana akwai wakilcin amma kuma ƙwarewa ita ma a sako ta a cikin ta tafi. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya haɗa yayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini Eh, eh, eh. Jamila mun koma gini mun bar shi yau shi zai faɗi da hadahi. Ai da yake cewa ƙasa ɗaya uba ɗaya na ce, ai musamman in ma aka natsu za a samu shan kunu. <laughs> To bari mu tafi filin dafa dafe. Tun baka sha kunun baka fara santi. Mu ko Jamila da Mamudu Lala sun san aduwa. Bagobiri. kasan <laughs> Mahmud ya ce yana da daciya za a sha kunun adu amma na ji ka mishi bayanin cewa <laughs> kwarai kuwa na ce ai da maganin yanzu daga eh. Halima Abdullahi to yau ma dai a madafin nawa kunu ne na shiryi yau kuma ba kunun kwakwa zan yi ba zan yi mana kunun aduwa Shi dai yanda ake yin wannan kunun aduwa, da fari za a tanadi gero da kayan ƙamshi da ita aduwar kanta da sukari sai kuma tsamiya. Da farko za a samu ita wannan aduwa a ɓare ta a marmashe ɓawon jikinta tas a jiƙa, idan da yamma za a yi kunun to za a iya jiƙawa da safe, idan kuma da safe ne za a yi amfani da shi za a iya jiƙawa da daddare. nan kuma a gefe guda dama an surfa shi wannan gero an daka geron da kayan ƙanshi da komai an tankaɗe shi kamar sau biyu da rariyar laushi to idan aka tashi sai a dame aduwar a tace idan aka dama ta aka tace sai a dama ƙullin da ruwan aduwar kamar yadda muka dai taɓa yin kunun goriba idan aka tashi sai a ɗora ruwa da tsamiya a wuta Idan ya tafaso sai a tace ruwan a kan ƙullin garin da aka dama wannan aduwa, a dama shi sosai har sai ya yi daidai kaurin da ake buƙata, wato shi bai yi ruwa ba kuma bai yi kauri kitiɓirɓir ba yanda ba za a ji daɗin sha ba, sai a ajiye shi wuri guda. Sannan sai a dama wani ƙullin haka ruwa-ruwa wato shi wannan ƙullun gero wanda za a ɗaura wannan kunu da shi, amma kar a dama shi tsalalo sai a dinga juyawa a hankali har ya damu. A sa sukari amma kaɗan idan ma an ga ana buƙatar sukarin domin ita aduwa tana da zaƙi don mutane so tari ma ba su cika amfani da sukari ba sabida zaƙin wannan aduwar. Shi ma kuma ana iya shan wannan kunun aduwa da ɗumi. kuma za a iya shan sa da safe ko da rana ko da daddare ya danganta da lokacin da mutum yake buƙata. To Usman da Jamila laihin daɗi ƙarewa. Wai wai wai mu na wasa ne. In jiwa. <laughs> Eh, Wallahi in ka ce in ji bahilla ya kada baban shi ni da kai. <laughs> wai magani ta bayar aka sha aka mutu aka fashe da kuka ta ce mu na wasa ne ai ma ba ɗayan muka bayar ba shi ko bai lati ne aka ce ko kwa ko ka da baban shi ne ce eh, eh <laughs> shi ne ce eh, ai su ba na wasa bane ko da yake ni ba hillata ce eh. To, baki ɗaya da iyakacin shirin namu kenan sai gobar haka da izinin Allah yanzu a madadin. Jamila Fage. Usman Kabara. Da ta farra girma ta farra da injiniyan mu Mr. Keith Holmes ni ce taku Halima Jumro daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Sai gobar haka da izinin Allah mu sake dawo muku da shiri akan kiwon lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.